ta lalubo wayarta ta kira lambar larai bugu ɗaya ta cafke ta gaida ta ba tare da ta amsa ba ta mata izini da su zo da yarinyar nar sabuwar mai aikin da kande ta kawo falanta ta sama ba jimawa suka iso falon duk suka zube a kasa tun shigowar su falon hajiya abdullahi ke kallon yarinyar wanda ke sanye da hijabi brown har kasa amma duk da hijabin da ta sa bai boye albarkatun jikinta ba sai yanzu abulle ta ga dalilin da ya sa hankalin kawar tata ya ki kwanciya akan yarinyar ashe fitinannen kyau ne da yarinyar nan take hajiya abule ta ji zuciyarta ta kwadaitu da yarinyar larai da yarinyar suka tsugunna suka koro musu gaisuwa amma ita yarinyar da hannu ta nuna musu alamar gaisuwa hajiya saude da take jin faduwar gaban ganin yarinyar ta kalli abule ta ce kin ganta sosai abule ta daga mata kai alamar eh na ganta ya sunanta ne hajiya saude ta yatsa na fuska ta ce ina na sani ke larai ko kin san sunanta ta karshe maganar zuwa juya akalar maganar ta kan Larai Larai ta ce a aran ke dade ta dai rubuta mana sunanta a waya to mu duk bamu iya karatu ba bamu gane ba Hajiya Abulle da kwayoyin idanuwan take kan kirjin yarinyar cikin kallon kissa da kisisina haɗi da tsarewa nonuwan nata ido sosai da gani ta san nonuwan yarinyar za su yi daɗin sha don ta fahimci a tsaye suke wato in ma wato irin masu zaƙin nan ne ta ce yarinyar ta ce yarinya ya sunanki yarinyar ta zaro wayar da ke hannunta ta cikin hijabin jikinta ta yi rubutu a gun message da harafin arabic ta matso ta nuna wa hajiya abule hajiya abule da ke ta kare ma yarinyar kallo ta ce ban gane ba kin rubutu da hausa wannan ai larabci ne yarinyar ta juya rubutun zuwa na hausa ta yi rubutu da manyan harafa ta nuna wa hajiya abule ta kalla haɗi da karanta sunan da ta gani a rubuce a bayyane Almuƙuri'a. hajiya saude da ke zaune ta taɓe baki ta ce wannan wani irin suna ne anya ma sunan musulmai ne hajiya abulle ta yi yar dariya ta kalli hajiya saude ta ce sunan musulmai ne mana duk da kaina shiru ne ai na san da ji dai sunan larabawa ne hajiya saude ta kare ya mutsa fuska duk sai ta ga kankantar falon da yarinyar ta shigo saboda tsabar kiyayya kallon ma da take mata na kiyayya ne kin ganta za su iya tafiya dan ni na son ganin yarinyar dan ni ba son ganin yarinyar nake yi ba wallahi cewar Hajiya Saude yayin da almukuri'a ta dago ta kalli Hajiya Saudan jin abin da ce. daman tintini take hango kiyayyar ta a kwayoyin idanuwanta haka ita ma tana jin kiyayyar ta fin yadda ita Hajiya Saudan ke jin ta ta kiyayyar sai dai kawai ba ta da yadda za ta yi ne da ta ta kiyayyar dan ba za ta bayyana ba Hajiya Abule ta ce eh za su iya tafiya a tare suka miƙe ita da larai suka nufi hanyar fita abulita bayan yarinyar da kallo duk da a cikin hijab bayan nata yake amma ana ganin motsinsa da cikarsa da gani dai tana da jikar zatin jiki karamar yarinya ce amma kuma mace ce ita din wanda ta kama wacce ta kama kasa ga tsawo ga dare kai da gani ko a ido dole ka san za ta yi daɗi bayan sun gama ficewa a falon hajiya saude da ta zubo wa abin ido kanin yadda take kallon yarinyar ya sa ta cewa Hajiya lafiya ke kallon yarinyar haka? Hajiya Abule ta yi firgigit, haɗi da dawowa da hankalin ta da fuskar ta kan Hajiya Saude ta ce wallahi ni baki ɗaya Hajiya, kanin yarinyar sha'awa ya tayar mu. Kin ji yanda fan ɗina duk ya jike kuwa ya yi sharka? Bakinta cike da takaici. Bakin ciki da takaici ya rufe Hajiya Saude ta ɗauki glass cup ɗin da ke gabanta akan tebul wanda ke cike da lemun executive mai sanyi ta kafa a bakinta sai da ta shanye shi tas kana ta ajiye cup ɗin duk Hajiya Abule na ta yanzu zaki bani shawara ne akan yarinyar ko in kira ta in ba ku daki ki bude mata ta hauta ce Hajiya Saude ta faɗa cikin zallar kalaman rashin kunya haɗi da ban haushi abulle ta amshe da a'a ni dai ban ce ba Hajiya ke ma aikin san bana cin kananan yara amma ina ci in rasa wace zan ci sai yar aikin ki Hazi Hajiya Saude ta jaguntun tsake ta ce abek ni ki bani shawara kawai yadda zan yi please Hajiya abulle da ke kokarin ta shanye kwaɗayin da ya taso mata ta ce kawai ina ganin hajiya ki bar yarinyar nan duk da ta tana da kyau amma na wallahi na san kyanta ba zai tasiri akan karfin asirin da ke ɗawainiya da AA saraki ba tunda ai ta iya komai da komai ko hajiya zaude ta amsa da eh da gani yana jin daɗin abincinta don jiya da na gan shi ma da ya dawo daga ofis na ga har yar kiba ya fara yi hajiya abule ta ce to kin ga ko barinta ta tana ai alkhairi ne dan yanzu kika ce zaki dauke ta shi ma goganki ba zai ji daɗi ba duk da akwai asirin mu akan su ai ya kamata mu rinka tausaya musu mu ma akwai abin da ko da asiri sai ka kware mutum kin gane Hajiya Saude da har lokacin bata gamsu ba tace gaskiya sai dai na bata na wasu lokutan ba dai dindindin ba Hajiya Saude tace eh to yadda kika gani din ma yayi kawata ta faɗa hakan haɗi da miƙewa tana gyara mayafinta ta ɗauki handbag ɗinta hajiya saude ta bita ta da ido haɗi da cewa ba dai har zaki tafi ba hajiya abule ta ce eh tafiya zan yi yadda na ji ki dinnan na yadda na ji ki dinnan nayi sharkaf dole sai an samu kaya a kaya na zan dawo hayyaci na dan a hannu hannu nake sha'awata ta miƙe da ganin yarinyar nan hajiya saude ta taba baki ta tabe baki haɗi da miƙewa suka fara takawa zuwa sakkowa kasan benin hajiya saude tana cewa hajiya yanzu dai ko mata duk kun gane cin ƴan uwanku mata hajiya abli ta amshe da to ya za a yi mu yi a rashin uwa ne ake uwar ɗaki ko ke ma da ba dan ana hidima a kanki ba na san da tuni kin afka harkar nan hajiya saude ta tabe baki ta ce Allah ya kyauta ni ai ko ba a hidima a kaina miji na jarumi ne wallahi shi ai in zai hauni shi ma ya san an haushi hajiya abli ta ce sai dai hakan amma wallahi mu dole ce ta sa mu yi to mazan ne na yanzu duk Kayan su ba lafiya kin kwanta kin saki jiki kina jiran namiji ya sa muku abu ki ji daɗi sai ki ji abu kamar lagwani an hau 2 minute an sauka har an kawo kin san shi namiji Inde dai ruwansa ya kawo baya tunanin ki. kansu kadai suka sani balle wani nawa ogan kima kin san zaman kuɗi kawai nake yi da shi ba aiki yake yi ba sai mu fi wata hudu kayan bata motsa ba to ina ake so mu sa mu gashi aiki na da naki ba ɗaya ba balle ni ma a zo a rinka darar min cikin dare Hajiya Saude ta ce aiki na yake aikin karami ne Hajiya dan mijinki bai da wuyar aiki saboda wasa da ibada da yake yi ni ko wannan sarkin ibadar hmm ke dai bari ni ai da ba dan boka ba Ta na shiga uku dan aiki akan mijina ba karaman wahala ne da shi ba kowa ke shan wahalar daga ni har bokan da ke aikin amma alhamdulillah Hajiya Abule ta yi murmushi da ce to me kike nema yanzu a duniya Mrs. AA Saraki Ajiya Saude ta yi 'yar dariya ta ce babu duk abin da nake nema na samu. Abule ta amshe da kin samu kuwa har abada. Duk suka kwashe da dariya daidai suka iso bakin kofar Hajiya Abule suka yi sallama ta shiga direba ya ja ta suka fice a gidan sai da Hajiya Saude ta ga ficewar ta a gidan Kana ta koma site ɗinta zuciyar ta cike da nishadi. Yau kimanin wata ɗaya kenan da kwana ɗaya tana dafa masa abinci yana ci yana ƙoshi amma ba su taɓa haɗuwa da juna ba saboda kullum hajiya da cikin kara jaddada mata wani take yi kan kar ta shigar mata harkar miji in fatma kar ta bari ya ganta kwata-kwata don za ta iya kashe ta akan mijinta wannan ita ce kalar wannan ita ce kalmar da tafi bata tsoro a tattare da hajiya sau don kuma daga ganin yadda take maganar ta san tabbas za ta aikata hakan har fim ma saboda ta fuskanci ba imani a lamarin matar tunda ta fara dafa masa abinci ya tsinci kansa da son ganinta ya yi yayi iya dabararsa don ya ganta bai ganta ba sai dai ko da ta ajiye abincin ya fito ko kuma da ya wuce ta shigo don gudu gudu take yi in ta shigo sai ɗinsa ta fice haka kawai yake tsintar zuciyarsa da mutuwa a son ganinta lokuta da dama ma da tunanin son ganinta yake bacci sai ya yi ta mafarke mafarke akan har ya ganta amma bai ga face ɗinta ba sai dai a mafarkinsa kawai yana ganin farar mace tartar amma bai taɓa ganin fuska ba yau tun karfe tara ya tashi saboda mafarki-mafarki da ya rinka yi na yarinyar yau mafarki yayi wai ta yi ɗinsa da abincin ta mai daɗin amma fuskar ta da niqab tana sanye da color ɗin hijab a mafarkin yana tashi yayi wanka ya shirya cikin kayansa na zaman gida na hutu masu launin light golden ya gyara sumar kansa tsaf ya feshe jikinsa da furniture ɗinsa sai jikinsa da turarukansa masu kamshi dinsa sai sauri sauri yake yau kamata yayi ya je ofis amma ya ki zuwa saboda yana so ya ga kowace ce mai dafa masa abinci mai daɗi tsawon kwana 31 yana cin abincin da ta dafa yau yayi alkawarin sai ya ga kowace ce tsayawa ya gaban madubi yana karewa kansa kallo Ya yayi kiba yayi fresh har wani tumbi ya fara ajiyewa ya san duk aikin daɗin abincin yarinyar ne ke haɓaka jikinsa sai sajen da ke zagaye da kyakkyawar fuskar sai kara kwanciya lub fuskar nan ta yi wani azababban kyau daga daga kansa ya kalli agogon bangon da ke ɗakin daidai ya buga karfe tara da minti talatin lalle ya tabbatar yau yana so ya ga wace ce boyayyar mai dafa masa abinci din nan dai a tati minute ya yi wanka ya shirya shi da yake ɗaukar awanni in zai yi wanka da shiryawa sauri sauri ya yi zirjil ya jira lallausar silifas ɗinsa na zaman gida ya fice a ɗakin ya sako kasan benin ya kalli kofar dining room ɗinsa ya ga an nuna white din light hakan ya bashi tabbacin tuni ta shigo ta aji masa breakfast ɗinsa ta fita ji yayi bai ji daɗi ba jiki a skwane ya karasa ya yi breakfast ɗin ya zauna nan ya ki tashi dan yau ya ayyana a waransa sai ya ga wannan kowa ce ce yana nan zaune ya tuna yana tsammanin wani kira tashi yayi zuwa upstairs ɗinsa domin ya ɗauko wayoyinsa yana shiga ɗakin ƙetar da wayar na ringin ya karasa ya ɗauka nan wayar ta ɗauke masa hankali har kusan 30 minutes suka shuɗe sannan suka gama wayar sakowa kasan yayi da wayoyinsa a hannunsa ya isa dining room ɗin tuni an shigo an kwashe komai haushi ya kama sa ya koma falon ya zauna yana jiran har ta kawo masa abincin rana yana nan yana jin da yana jin yana jira daɗin da iskar sanyin AC ya ratsa shi har ta shigo ta fita ita ma bata gansa ba saboda ta kofar kicin zuwa dining room din ta shigo shi kam gogan kin sallar azahar ne kiran sallar azahar ne ya tashe sai miki haɗi da salati yana mai jin wuyansa ya kage masa saboda kusan a zaune yayi baccin ba wai jin daɗin kwanciyar yayi ba kawai baccin ne ya masa zuwan bazata idanuwansa ya sauke akan saman kofar dining room din yaga ta nuna white light haushi ya kuma kama sa ya san baccin nan ne ya cuce sa da bai baccin ba da tabbas dole sai ji shigowar mutum toilet din da ke manne a falon ya shiga ya dauro alwala ya fice a falon zuwa masallacin da ke cikin gidan bai dawo ba sai after two da har dining room ya isa ya zauna ya yi saving kansa da daɗin abincinta ya cika tumbinsa tsaf ya zauna ya kasa ya tsare yana jiran zuwanta kawai sai wayarsa da ke falon ta yi wurin neman agaji miƙewa ya nufi falon nasa ya duba ya ganin bandin abokin aikinsa ne dauka ya kara a kunne nan ma wayar ta kuma daukar masa hankali har ta zo ta kwashe kayan ta fita da su bai sani ba sai da ya gama wayar ya dawo dining room din nan ma bakin ciki ya kuma rufe sa ganin ta kwashe komai ya juya ya kuma saman zuciyarsa fal rashin daɗi ta daddare ya fita zuwa mitin don haka bai samu damar cin abincin da ta ajiye masa ba sai kusan to tana zuwa tana dubawa dan ta kwashi kwanukan ta ga bai ci ba sai ta bar su har zuwa karfe ɗaya sannan ya dawo gidan dare dining room din ya nufa a gaggauce ina shiga daidai ta juya baya za ta bar dining room din ta rike da tire din abincin da ta kawo a tunaninta ba zai ci ba shi yasa ta zo kawai ta kwashe jin shigowar mutum ya dakatar da ita daga bude handle din da za ta kai ta kitchen din saboda kamshin jikinsa da ya haifar ya haifar mata da mutuwar jiki haɗi da jin bugun zuciyarta very fast nan take ta yi mutuwar tsaye tare da ta juyo ba sai farfashi take saukewa akai akai kai ka ce karya ta yi aka kama ta hannu dumu dumu to ni ma na fara kosawa da labaran nan sai dai kuma ga bayanin marubuciya ni ba na gajarta labari komai sai na faɗe shi dalla-dalla a shata yadda ta zo please to fa labari da saura kenan kuma da yawa ba ta gajarta labari mm, labarin da tsayi after that sai an faɗa muku komai to sai dai in ce kawai ku bi ni sannan a hankali har na warware muku zare da abawan labarin Allah sarki a bangaren gogon ko idanuwansa daskarewa suka yi a guri daya wato a bayanta haka kawai ya tsinci zuciyarsa da canza bitin sai ji yake yi fat fat fat fat tamkar zuciyar tasa za ta tarwatse ta fashe saboda azabar bugun da take idanuwansa ya kara gwale sosai a bayanta ko kyaftawa baya yi yayin da bugun zuciyarsa ke yawaita sauran hanzari yayi ya kai hannu ya dafe saitin gefen zuciyarsa da ke barazanar tarwatsewa sosai sai dafa saitin zuciyar tasa yana mai jin kamar zuciyar tasa za ta faɗo kasa wani irin bakon yanayi ya ziyarce sa wanda bai saba jin irinsa ba kwata-kwata kawai ji yana da bukatar ganin fuskar wannan wanda ta same shi wannan bakon yanayin da bai taba jin irinsa ba idanuwansa ya rinka yawo da su a bayan yarinyar hijab din jikinta army green ne duk da girman hijabin amma hakan bai hana shi ganin fadin hips ɗinta ba nan take ya kara jin wani yanayi mai wuyar misaltuwa ya kara danno masa kai hatta da babban ogansa sai da ya amshi bakon yanayin jikin nasa bai taba tsayawa ya tsirawa jikin mace ido ba sai yau tsawon shekara da shekaru tsawon shekara da shekaru ma shi bai ganin mace a mace sai yau akan wannan yarinyar kyar ya tsayar da idanuwansa akan bayanta da ya taso ta saman hijabin jikinta cike famfam ga fadi ga tudu ga duwawuka ga gefe ta gefe wato hips Alhaji Bulaman sai kara yin wani zirzir na wani yanayi da bai san da me zai misalta sa ba a bangaren Almuƙuri'a har zuwa wannan lokacin tsaye take kamar gunki ko kokarin motsi ma ta gasa yi a ƙarshe sai ta limshe idanuwanta tana mai kara shakar kamshin turarensa da ya cika ta tana shakar kamshin tana jin wani irin ni'ima na shigar ta sai da suka kwashe kusan 20 minutes a wannan yanayin ko kokarin motsi ba wanda ya iya yi musamman ma almuƙuri'a wanda ta kulle idanuwanta gamgam tana amsar abin da bata taba ji ba a jikinta sai yau tana jin tsayuwarsa a bayanta kuma tana ji a jikinta kallanta yake yi amma ta kasa juyowa gani take kamar in ta juyo zuciyar ta fashewa za ta yi saboda dukan da take yi a yanzu haka dum dum dum kamar ana buga ganga mai mugun zaki haka take ji ta tabbatar in ta juyo zuciyar ta ta tarwatsewa za ta yi da ba dan ta hada tire din hannunta da jikin kofar ba da tuni ta zube a hannunta saboda duk wata laka ta jikinta ta mata sanyi skarai ba ta da katabus ta ko'ina jejoyinta sun mata sanyi ganin sun kara washe su ganin sun kara kwashe kusan 20 minutes bata juyo ba ya sa shi kokarin bude baki zai yi magana daidai wayarsa da take cikin aljihun aljihunsa ta katse masa hanzari fiddo ta yi daga aljihun ganin sunan wanda yake kula da duk kamfanoninsa hakan ya dauke masa hankali ya juya ya yi picking call din yin muryar sai kara narkar mata da jiki tana ji ya bar dining room din yana waya ita kuma da kyar ta iya daga kafafuwanta ta fice ta nufi kitchen ta dawo za ta kwashe sauran kayayyakin ta gansa tsaye a jingine da bango ya harɗe hannayensa a kirjinsa ya zuba mata ido ita ma idan ta zuba masa zuciya na dukan zuciyoyinsu na dukan uku uku tuni kyawunsa ya doki room an falo din zuciyarta da ba dan karfin imani ba da dakiya irin na mace da faduwa za ta yi ta dume kila ma ambulance a ambulance za a fita da ita a gidan saboda kyawun nasa na iya kashe mai rai in kuma aka ci sa'ar sassauci to mutum na iya kamuwa da mutuwar ɓarin jiki a bangaren gogon kuwa tana shigowa ya daura idanuwansa a kanta nan take ya yi losing memory yayin da kyawunta ya yi matukar yin rugurugu da lissafinsa nan take razunar fitar hayyaci ya ziyarce sa at one time sai da ya fiddo kaf idanuwansa waje na mai jin zuciyarsa na tsananta bugu bai taba jin yana so ya ga wata halitta ba a duniya kamar ita ashe ita din special ce shi yasa tun kafin ya ganta yake jin yanayoyi a kanta ko da ya nufo falo ya amsa wayar a gaggauce dawo ya ga ta fice ya san dole za ta dawo ganin akwai sauran kaya akan kan dining din bata gama kwashe su ba ya riga ya yi makansa alkawari yau sai ya ganta kowace ce aiko ya ganta din kuma ganin nata ya haifar masa da shiga yanayoyi na bazata kusan guda 99 ganin yanda ya kure ta da ido ya sa ta saurin janye idanuwanta a kansa amma ba kyawunsa ya ɗimauta ta ba dan ta gaji da kallonsa bane ta ɗauke idanuwanta a'a kawai sai dai dan zallar kwaljininsa da ya mamaye mata idanuwa da gangar jiki ga baki ɗaya sarkin mulki mara iyaka ya kara tabbata ga ubangijin wannan halittar Abdul Jalal ya faɗa hakan a zuciyarsa yayin da yake ta kara kare ma yarinyar kallo Ga baki ɗayan yarinyar special ce ita ɗin designer ce tana da bayyanannen kyau na fitar hankali babu kasar da bai je ba a kaf duniyar nan amma wallahi bai taba ganin mace mai kyau da qualities din yarinyar ba ga ta doguwa dan ba za a kira ta daga jera ba sannan ba za a ce mata doguwa cancan ba bai taba ganin macen da ta burge sa 100% kamar yarinyar nan ba ga kyau iya kyau ga kaya iya kaya jiki na rawa ta zube kasa ita duk ta duburburce ta mancewa ma ana gaida babba sai yanzu ta tuna har ga Allah ganinsa ya gigita mata lissafi da hannu ta masa alama da gaisuwa ƙwayoyin idanuwanta na kasa Abduljalal ya kara ta da ido ba tare da ya amsa gaisuwar ta ta ba dan bai ma ji ta ba yayi nisa a duniyar kyanta san ma bai jinkira ganin bai amsa ba yasa ta miƙewa ta kwashe sauran kayan jikinta har yana kirma ta fice yana kallon ta haka kawai ya saki murmushin ganin ma kamar tsoronsa take yi yarinyar ko kallonta ko kallonsa ta gaza karayi bayan kallon da ta masa na farko shi kuma ya fada wata fadama mai nisa ta kyanta shi da kansa ya san ya zauce ganinta da ya gano yadda aka yi ta iya ire-ire girkin ta iya ire-iren girkin ummansa saboda da gani ba sai an faɗa ba ya fahimci balarabi ya ce yarinyar to me kawo ta aiki a najeriya ya tambayi kansa da kansa ya rasa wanda zai ba su amsa murmushin da ke kan fuskarsa ya kara faɗaɗa ya kure inda ta tsugunna ta gaida sa da ido ya daiji ta gaida sa amma ya gaza amsawa saboda ya shagala da kallanta a gaskiya da bai da karfin imani da zai iya narkewa da ganin kyawun yarinyar alhamdulillah ya faɗa a bayyane yayin da wani sanyi mai tattare da esin ni'ima suka mamaye zuciyarsa saboda ganin yarinyar da yayi ya sashi yin hamdalar da bai san ma yayi ba ko in ce bai san dalilin da ya sa shi yin hamdalar ba kawai ya ji a jikinsa akwai wani sirri a tattare da yarinyar nan da ya gani wani irin murmushi ya kara yi mai fit da sound fuskarsa ta kara faɗaɗa murmushin annishuwar da ke tattare da ita ya mance wentlass ya yi nishaɗi da farin ciki kamar na yau haka kawai kuma ya kara tsintar kansa da son kara ganin kyakkyawar fuskar yarinyar saboda ganin yarinyar kwantar masa da hankali ya yi ya san in ya sake ganin ta ma zuciyarsa za ta kara nutsuwa fin da ya fi karfin wan awa tsaye nan yana kallon inda ta tsugunna ta gaida sa farin ciki sai waita sai yawaita yake yi a zuciyarsa juyowa ya bar dining room din sai nishadi yake yi ya rufe upstairs ɗinsa yana tunano yanda yarinyar ta kwashe sauran kayan dining din ta fice a falon da gani dai tsoron sa ma take ji wani murmushi ne ya tsibace masa tuna yanda ta gansa ta yi hanzarin ficewa kamar ta ga dodo Allah sarki wannan kenan please ma'abauta sauraron labarin nan ku je sabon YouTube channel ɗina mai suna Kingdom of Hausa Novel ku danna min subscribe sannan ku danna alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zaran an daura za ku iya samun link na channel din a comment na farko ko kuma za ku same shi a description don Allah in ga subscribers naku a channel din nan Kingdom of Hausa Novel ana sake sabon littafi mai suna Ummu Imran a cikin channel din. Na ku dan Salma kuma huta lafiya. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata kishiya kashi na goma hajiya da ta ji maganganun abin sun shige ta sun haifar mata da kwanciyar hankali ta ce eh bari in kira larai ta kira ta ki ganta Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye ta lalubo wayarta ta kira lambar larai